بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma tara ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 29 ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya muna cikin littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya allaisi kuma za mu tashi a darasi na 148 a kundi na 17 ma'ana kitabun zaka a kitabun zaka za mu tashi ne a babi na 19 babu zakati ma yukhrasu min thimarin nakhili wal a'nab wannan babi na goma sha tara shine farkon babi a abin da ya shafi zakar amfanin imam malik ibn anas tun a babi na farko ya zayyana mana ita zakka ana fitar da ita ne a ɗayan abubuwa guda uku ko dai ta zama zakar kuɗi ko zakar dabbobi ko kuma zakar amfanin gona waɗannan su ne nau'uka guda uku da ake masakka alhamdulillah mun yi magana akan abin da ya shafi zakka ta kuɗi tsabar kuɗi har muka zo zakka kuma ta kadara ta kayan sayarwa kenan da kuɗi da kayan sayarwa har muka zo akan abin da ya shafi masu haƙan zinari da zakar zinari da masu haƙa da waɗanda 'yan kallo da suka je suka samu da makowa ne aka yi magana da kan abin da ya shafi zakka ta kuɗi sannan muka bayani kan abin da ya shafi zakka ta dabbobi su dabbobi abu dabbobin da ake ma zakka su ne dabbobi guda uku su ne al'an'am ana zakar eh, al'ibulu raƙuma da albaƙaru shanu da kuma alghanamu awakai ci awakai ya shafi tumakai da awakai waɗannan a dabbobi su ake ma zakka kenan ba a zakar jaki ko zakar doki ina fatan kun fahimci wannan kenan a matsayin a ce doki in ya kai za. ga shi ko jaki ne kai za ga zakar shi ga shi to yanzu alhamdulillah karatu ya kawo mu kan abin da ya shafi zakka ta amfanin gona duk narko na azaba da ukuba da aka ambata na wanda ya ki fitar da zakka ya shafi dukkanin nau'ukan zakkan nan guda uku ko zakar kuɗi ko zakar amfanin gona ko zakar dabbobi duk wanda Allah ya hore mashi abin fitar da zakka ki fitar da zakka to wannan narko ya same shi tunda hadisin da muka karanta a darasin da ya gabata shine malan aka ambata dukiya kuma dukiya kullu ma alhuqima abin da yake da daraja ya shafi kudi ya shafi hasi ya shafi dabbobi yanzu mun zo magana kan abin da ya shafi zakar amfanin gona zakan noma daga cikin bambance-bambance na nau'ukan zakan nan guda uku da muke magana zakar kuɗi hatta ya kula alihal haulu sai shekara ta kiwoyo musu a yau idan ka samu kuɗi to ba a yau ɗin za ka fitar da zakar ba sai shekara ta jiyo ma wannan kuɗin suna nan a matsayin zakka ba su narke ba haka in gado aka raba muku ko wani ya baka kyauta ko wani ya baka sadaka duk waɗannan ko kuma kasuwanci ne ka fara da su a yau duk ba za ka fitar musu da zakka ba sai shekara ta kewayo wa kuɗin suna nan a nisabin zakka to shine mutum zai fitar wannan kenan hakan na abin da ya shafi zakka ta dabbobi ya zama na a yau aka raba muku zakka ka samu raƙuma biyar to ba a yau za ka fitar musu da zakka ba har sai shekara ta kewayo musu ko kuma wani ne ya baka zakkar shanu guda talatin to ba a yau za ka fitar musu da zakka ba har sai shekara ta kewayo musu ko ko ni ne ya ga irin kokarin da kai kana taya shi kiwon dabbobi alhamdulillah kana taya shi kiwo kuma yana ya ga dai bari dai maka ihsani ya baka awaki guda arba'in to haka ba za ka fitar da zakarsu a yau ba har sai shekara ta kiwoye musu duk waɗannan nau'ukan zakka kuɗi da dabbobi ba a fita musu da zakka sai shekara ta kiwoye mana ba a fitar da zakka a ranar da aka samu in banda abin da muka ambata na abin da ya shafi zinariya wurin masu haƙan zinariya da sauransu to amma ita zakar amfanin gona ita ba haka take ba ita ranar da aka gyara rana ake fitarwa wa a tu haƙahu yawon mahasari to kunga shi amfanin gona ba wai in ka samu amfanin gona a yau ba za ka fitar mai da zaka sai shekara ta kewaye mushi ba shi ba haka yake ba shi ranar da aka girbe aka gyara to rana ake fitar da zakasa kunga ya sha bambam da waɗancan nau'uka guda biyu da muka ambata waɗancan nau'uka guda biyu kuɗi da dabbobi sai shekara ta kewayo musu amma shi amfanin gona sai a ranar da aka samu ranar ake fita mashi da zakka ina fata mun fahimci magana ta asali akan abin da ya shafi zakka ta amfanin gona shine faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani an fi kuciyar min tayyibati ma kasabtu na daɗaɗan abubuwa na halas da kuka samu daɗaɗan abubuwa na halas da kuka nema kuka samu to ku fitar da zakka daga cikinsu wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku fitar da zakkar abin da muka fitar muku da shi daga cikin ƙasa abin da muka fitar da shi daga cikin ƙasa ku fitar mishi da tsaka. shi ma ku ciyar daga cikinsa bina ya kan al'infa tana ma'anar zakka ne ko kuma magana ta ciyarwa ne ta yau da kula alimamul bagawi rahimahullah a littafin sama alimu tanzil na tafsiri ya yi magana sosai kan abin da ya shafi al'infaq da ake nufi shine al-zakka ku fitar da zakkar min ba ta ma kasabtum abin da kuka samu a ga zakkar kuɗi kenan wa mimma akhrajna lakum min al-ardi hakan nan ku fitar da zakar abin da muka fitar muku daga ƙasa shi kuma abin da aka fitar daga ƙasa akwai annabat akwai kuma al-ma'adi akwai akwai al abin nan abin nan minerals abubuwa sinadaran ƙasa arzikin ƙasa kamar su zinariya da sauransu su zinariya da muke magana lokacin da ake fitar da su hakan nan kuma da muke karatu fitar da su hakan nan kuma amfanin gona kaga shi ma daga ƙasa aka fitar da shi shine annabat kenan duk ku fitar da zakarsu wannan aya asali ce a ka abin da ya shafi zakka ta amfanin gona saboda amfanin gona abu ne da aka fitar da shi daga ƙasa da biyu ne daga ƙasa yake Don sai da aka shuka shi aka gyara ya fito sannan ya yi girma hakan nan kuma da hadisin da za mu ambata na wannan kenan na fi ma sama'u duk abin da sama ta shayar wal da abin da ya sha daga idanuwar ruwa wal ko kuma ya sha da jijiyoyinsa al ushuru ana fita da ɗaya bisa goma ne kaga wani hadisi da malik ya kawo ana cikin muwatta duk sun tabbatar da zakka ta amfanin gona ana fata mun fahimci wannan da kyau zakka ta amfanin gona wannan kenan sannan kenan yanzu mun tabbatar da zakka ta amfanin gona tabbatacciya ce yanzu abin da zamu je gare shi shine a amfanin gona me da me ake fitarwa da zakka kamar yadda muke magana a dabbobi cewar a dabbobi rakuma da shanu da awaki ake fitarwa da zakka ba a fitar da zakar agwagi ko zakar kaji ko zakar talatalo da sauransu mutum da ya kiwata yana yana ci amma inda yana inda sana'a shi sai da kaji ko sana'a shi ko sana'a shi sai da agwagi sana'a ne wannan ya soya sai da ya soya sai to wannan duk suna cikin zakar kayan sayarwa kamar yadda bayani ya gabata to a amfanin gona wanne ne ake fita mashi da zakka wanne ne ba a fita mashi da zakka ina fata mun fahimta ne to ku ɗaya kenan kenan za mu ce amfanin gona ya kasu kashe biyu ta ɓangaren fitar da zakka akwai wanda ake fitarwa da zakka akwai wanda ba a fita mai da zakka ɗaya kenan sannan zakkar yanayi da ake fitar da zakka shi ma ya kasu kashe biyu lura da irin noman da aka yi noman rani ne ko kuma noman damuna in noman rani ne ga yadda zakashi take in noman damuna ne ga yadda zakashi take da izinin Allah ta'ala bayanai za su zo akan waɗannan bayanai da muka yi ƙarar rahimahullah babu zakati ma yukhrasu min thimarin nakhili wal a'nab قال باب wannan babi zai yi bayani na mayu kurasu abinda ake yi ma kirdado wana ji da kyau abinda ake ma kirdado min simarin na khaili na abinda ya shafi 'ya'yan itatuwa na dabino 'ya'yan dabino wal a'anab da kuma inabi inabi waɗannan nau'uka guda biyu su ake ma kirdado kamar ya kirdado tunanin zai yi abu kaza shi ake ma kirdado shi ake ma hasashe dabino ɗaya kenan da inabi biyu kenan idan ya yi ‘ya'ya kuma yaya har ba da su alahuru ya bara ya isa a sayar da shi mun yi da ku a kitabul biyu a saukar fari da muke mawafa akwai amfanin gona da in ya kai iri kaza 'ya'yan itatuwa in sun kai iri kaza to sun isa a sayar da su mayana a sayar da su a saman 'ya'yan itatuwarsu dabino da inabi idan ya bara ya yi ja ya isa a sayar da shi ta da daidai gwargwado idan ya kai irin wannan ana kyautata san ya tsallake ma annoba duk da za ta iya girta mashi amma ya tsallake ko da za a asara shi kaɗan za a yi in ma abin ya girta to idan dabino ya kusa ya ya kyawunsa ya bayyana kawai an ya isa a sayar da shi ya fara isa ci to ana mai kirdado kirdado da hasashe shine masana akwai ƙwararru alharrasun ba na wacin surar ba kuna ji da kyau ko da za su zo su kallaci dabinan su ce wannan dabinan zai yi wasu kaza zai yi wuski kaza to idan ya faɗi zai yi wuski kaza dama mafi karanci abin da za a fitarwa da zakka shine wuski biyar da ya kallaci dabinanka ko ya kallaci inabinka ko ya kaza ya kaza ya kaza ya duba sosai ya kallace shi ce wannan zai yi wuski ɗari biyu akwai ƙwararru da da wuya ga an samu tsallake haka da wuya ga an samu wuski ɗari da casa'in da tara ko wuske 201 irin wannan dan bambancin kaɗan ake samu akwai ƙwararru kan wannan muhammad muhtar shankiti hafizahullah wa ra'a yana cikin manya-manyan malamai yanzu a saudi arabia har ana mai kira da faƙihul madina ya zama uduwan hayati kibar ulama mun yi mudatul ahkam a wurinsa da mudatul fiqhi a masallacin manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mahaifinsa ya tashi ya samu mahaifinsa mahaifinsa ya lakanci wannan abu ilimi ne mai zaman kansa sai da da wuya mahaifinsa ya ce wannan nan zai yi kaza kaga an samu sabanin haka ana samun su a cikin al'umma kuma wani yana zuwa ne a kan kwarewa da aka yi lura da ke ko da kuma ka samu ma'abuta khibra ka samu waɗanda suka lakanci abin sun koya maka ka zauna tare da su ina fata mun fahimci wannan da kyau da in ya kallaci dabino ka ko ya kallaci inabin ka zai ce maka zai yi buhu kaza to shi amfanin wannan shi idan aka kallaci dabinanka ko aka kallaci inabinka aka ce ka kirawo ƙwararru kenan suka kalla suka ce zai yi wuski kaza kamar yadda muka ambata zai yi wuski ɗari biyu to yanzu za ka ci gaba da ɗiba kawai ka ci gaba da amfaninka zakar wuski ɗari biyu za ka fitar zakar wuski ɗari biyu za ka fitar sai ka zo ka dinga ɗiba za ka dinga ɗiban buɗe biyu kana sayarwa ne ko za ka dinga ɗiba kana kawo gida ana ci ne ina fatan kun fahimci magana ta da kyau amfanin wannan dan kada ka fara ci ya zamana abin da ka ci baya cikin lissafi ba ka lissafa shi ba in ka zo fitar da zakka shi shi wanda ka ci zai shiga zakka ko ba zai shiga zakka ba haka ba kai mai zakka ba ina fata tun farko sai a zo da masu kyadado masu hasashe ƙwararru su zo su yi hasashensa to in aka yi hasashen shi kenan sai ka ci gaba da ta'amuli da shi yanzu ka san adadin abin da aka faɗa maka zai yi zakashi za ka fita sai ka ɗiba in za ka ɗiba ka sayar ka hidima ka ɗiba ka sayar ka hidima ka in za ka ɗiba ka ci ka ɗiba ka ci lokacin da aka zo aka girbe shi girbewa na gaba ɗaya sai ka fitar da zakashi a ranar da aka yi maka kirdado a ranar da aka yi maka hasashe amma ma'ana a hasashen da aka yi maka sai ka fitar da zakai kunga wannan sauƙi ne na shari'a to shin irin wannan hasashen kowane amfanin gona ake ma tun da nan masara maki da ita sai ga mutum ya zo yana ɗan ɗebo goyo biyu goyo uku ana gasawa kuna ji da kyau ko ana ɗebo masara ana gyarawa a ci ina fatan kun bayyanci magana ta da ke ko har rana kuma da za a zo a ɗebi masarar gaba ɗaya a gyara ta ina fatan kun bayyanci magana ta da ke to yanzu idan masara ce ya zo ya ɗibi goyo biyu ya kai gida aka ci ya ɗibi goyo uku ya kai gida aka kai aka ci biyar kenan wata rana ya zo ya ɗibi goyo biyar ya kai gida aka gasa ta zama goma kenan yanzu ta tsallake gashi don ta yi ƙarfi an daina gasawa yanzu kuma sai aka zo aka ɗebo goyo goma aka zo aka ɗan gyaggyara ta ta bushe aka kai naɗa ina fatan kun fahimci haka aka dinga ci haka aka dinga ci haka aka dinga ci har dai ta isa girbi gaba ɗaya aka zo aka girbe ta to an aka zo aka girbe ta wacce zaka za a fitar tun daga waccan an ci a baya kuma muna yi ko eh ana yi muna yi ko eh haka ake kawai to dole ne ka fitar da haƙƙin Allah dole ka fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ƙala rahimahullah babu zakati ma yi rasu min simarin na khili wal ana ƙala rahimahullah haddasin yahya an malikin an thiqati inda عن سليمان بن يسار وعن بصر بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما سكت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي راوي الموطأ wanda ya ruwaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al ce shine yace haddathani yahya amali ce yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al-qurtubi al-andalusi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laythi ya rasu a shekara ta 234 yahya ibn yahya al-laythi 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramai ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in 179 malik ya ce ani siqati inda daga wani babban malami a wurinsa sai ba a faɗi sunan shi ba in kun lura tun da muka shigo kitabu zaka mun rage magana akan isnadi haka saboda masail din zakkan sabbin masail ne sai maka fi mai da hankali akan a fahimce su insha Allah ta'ala an Suleiman bin Yasar daga Suleiman dan Yasar Suleiman dan Yasar ya zo shekara ta ɗari ba kaɗan ko ɗari da kaɗan haka suka faɗa ko kafin ɗari ko bayan ɗari wa an busur ibn sa'idin hakan nan kuma an ruwaito daga busur ibn sa'id hisa wani hadisin yake da isnadi biyu wani hadisi yake da isnadi biyu isnadi na farko malik an thiqati inda عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسناد نبي مالك عن الثقة عند عن بصر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kuna ji da ko to yanzu wannan hadisi da muke karantawa hadisi ɗaya ne ko hadisi biyu hadisi biyu wasu za su lissafa shi a hadisi biyu saboda yana da isnadi guda guda biyu saboda yana da isnadi guda guda biyu ɗaya daga cikin abubuwan da ke sawa a samu bambancin lissafin hadisi kenan kaga ni yanzu wannan hadisin nawa hadisi ne na 608 ana kafa yanzu ko ya nashi yace da tara kaga wato ya fito kullu ana kafa eh 630 o oh, naka daga kitabun zaka ke ne lissafo wana ji da ke ko na rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fi ma saqati sama'u a dukkanin abin da sama ta shayar da shi wani noma kenan noman damina duk abin da sama ta shayar da shi ma al mausuliyya ta ummu kaza kamar ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma in ji alqadi fatahiyya nasir sa'di fi ma saqati sama'u duk abinda sama ta shayar ɗaya kenan wal da duk amfanin gona da ya sha ruwa ta ɓangaren idanuwar ruwa kun da ke ko ta ɓangaren idanuwar ruwa akwai gonakin da su idanuwar ruwa suke samu watakila sun yi kusa da wani dutse ne shi kuma wannan dutsen tsawon shekara aru aru kawai ruwa yake farzawa kuna ce na da kyau ko ko kuma a'a kawai sun yi iyaka da wata fadama ne sun yi iyaka da fadama ne kawai da aka yi ruwan sama aka yi ambaliya da ya janye suna zuwa suka daddasa shinkafarsu shinkafan ma dasawa aka yi ba shukawa aka yi ba da aka dasa shi kenan sai dawowa kawai aka yi aka zo aka ɗibi aka ɗiba ta nuna ko aiki ba a mata ba wannan da damuna ne ko da rani wannan da damuna ne ko da rani ko da da rani ne ya zama na ire-iren wannan noman kawai dasawa ake a kwashe kawai in ka dasa kawai kwana ka zan ka zo ka kwashe da damuna ne ko da rani walba'alu da waɗanda suka sha daga jijiyoyinsu akwai bishiyoyi akwai shuka daga jijiya suke samu ba wani bayi kake yi ba ba zuba musu ruwa kake yi ba suna kusa da madatsar ruwa dam ko suna kusa da wani wuri mai danshi ta jijiyarsu kawai suke samun ruwa mun samu noma nawa kenan uku mun samu noman damuna ɗaya kenan mun sami wanda ya samu ta ɓangaren abin da ya shafi ah, idanun ruwa su idanun ruwa suke da shi watakila sun yi kusa da dam ne kamar da muka ambata ko wani dutse da damina ne ko da rani ya zama na dai idan ruwa suke samu ba wata wahala suke yi ba ba wai suna ɗiban ruwan ne suka yi cikin gonakinsu ba kwana ji da kyau ko a nan al'ushuru za a ba da ɗaya bisa goma na abin da aka noma wafi ma suƙiya bin nadhi amma duk abin da aka shayar da shi ta hanyar an nadhu raƙuma ne suka janyo ruwan daga rijiya ko shanu ne suka janyo ruwan daga rijiya asali da aka ce annadih shine raƙuma da take shayar da amfanin gona in ka zance annadih raƙuma da ake noman rani da ita sannan sai abin ya shafi shanu kuna kamar yadda muka yi a darussan da gabata cewa akwai rijiyoyi masu zurfin gaske da abin nan ake sawa raƙuma ake sawa ko shanu ne suke janyo ruwa domin idan sun janyo suna janyowa da yawa a yau wasu wuraren janareto ake sawa kullum sai a sa janareto a sama sai a sa pipe ya shiga cikin ruwan kaga ga sayan janareto ga sayan mai na janareto ga kuma inda za a shiga a dinga fitar da kwami-kwami a dinga kaza kaza to duk wanda aka shayar da shi da wahala irin wannan nisful ushiri za a ba da rabin ɗaya bisa goma ne ma'ana ɗaya bisa ashirin mun gane noman ko yawwa noman da aka yi shi da wahala irin noman rani da sai da kai sa janareto sai da kaso mai sai da kai kaftu sai da kai kaza kai kaza wannan za a ba da nisful ushri duk da kaftu baya cikin lissafi kaftu ai noman damuna ma ba ana ana bajiya ba kullum da ke ko kun ga yanzu noman kenan yanzu noman ya kasu a dunkule akwai mai wahala akwai mara wahala ba za ka haɗa noman rani da noman damuna ba noman damuna an yi ruwa da safe an yi ruwa da rana an yi ruwa da daddare ire-iren wannan noman a abin da ka samu na amfanin gona ɗaya bisa goma za ka fita ɗaya kenan al'uyun na da maimaitawa idanuwar ruwa akwai manya-manyan idanuwar ruwa da ake da su ko kusa da dutse da aka yi ko kusa da wani dam ko kusa da kaza ko kusa da kaza za a ga mutanen wannan yankin gaba ɗaya su bambancinsu da damuna shine da damuna ruwan na sakuwa ne daga sama amma da rani da damuna da rani duk ɗaya ne suna noman su ne noman shinkafa noman masara noman mai duk da rani za a ga da rani ka zo wucewa ga masara na tafi da kai saboda me saboda sun yi kusa da dam ko suna kusa da wani idan ruwa kawai ruwan haka Allah ya yi shi zubowa yake yi ga ruwan nan zubowa yake yi zubowa yake yi to masararsa da suka noma ko alkamarsa da suka noma ɗaya bisa goma za su fitar ba za a ce ai tun da rani ne ɗaya bisa ashirin ba saboda a idan ruwa ne ba wai su suka janyo ruwan wani lokaci ma sai dai ka ga san ɗan datse kada ruwan yi wa amfanin yawa ina fatan kun bayanci wannan da kyau ɗaya kenan ko kuma a'a su sun riga sun saba ruwa yana janyewa da zarar ruwan damuna an yi ruwa ruwa ya yi baji to ruwan yana janyewa suna dasa shinkafa ko suna dasa masararsu nan sun kammala mata aiki sai dai kawai a zo a girbe ta su ma irin wannan noman da damuna ne ko da rani ne ɗaya bisa ashirin za su fita Ana fatan kun fahimci wannan da kyau hakan nan waɗanda yake su amfanin gonan jijiyoyinsu ne suke janyo ruwan shine alba'alu alba'alu na wannan hadisin ba alba'alu na cikin qur'ani ba ba a tad'una ba'alan wa tazarun ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabbu abaikum al-awwalin ba kaga wannan alba'alu gunki ne da suke bautawa duk lafazin ba'alu a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anar miji ne in ba wannan na cikin suratu al ba kullum da ke ku amma ah, wa bu'ulatuhunna da bi raddihinna duk mazajen su wa hadha ba'ali shaykha alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha duk kaga wannan mazajen miji ne na aure amma anan wal ba'alu to jijiyoyi ake nufi jijiyar amfanin gona akwai akwai amfanin gonan da jijiyar shi ke sha saboda kusa da ida da ruwa da danshi to duk irin wannan noman da aka yi shi ina da maimaitawa da aka yi shi da damuna ko kuma aka yi shi idan ruwa ne ya shayar da amfanin gonan ko kuma amfanin gonan ya tsotso ruwan ne daga jijiye shi kai mai amfanin gonan ba wani aiki na a zo a gani da aka yi duk wannan amfanin muddin aka same shi za a raba shi ɗaya bisa goma ne ɗayan shine zakka taran shine naka kwana na da ke ko za a raba gida goma ɗaya a cikin goma ɗin shine zakka kuna jina da ke ko tara su ne naka idan kuma wafi masu ƙebin na amma abin da aka shayar da wahala ma'ana abin da aka shayar da hanyar janyo ruwan daga rijiya sawa'un kuma kasa kake janyowa sawa'un saniya kasa kake janyowa sawa'un irin abin nan da aka yi ne aka sa ƙugiya ake ta juyawa jigo kenan ko ake ta juyawa haka ake ta juyawa haka sawa'un janareta kasa sai da ka zo kasa janareto a tudu kasa abin nan bututu yake zuko ruwa yake kaiwa sama ake gyare gyare shi ire-iren wannan noman da aka noma masara ko aka noma shinkafa ko alkama wannan noman ɗaya bisa ashirin ne kunga adalci kunga kula ta musulunci ko lura da wancan noman bi ta hafif ɗaya bisa goma wannan noman akwai mushakka ɗaya bisa ashirin kenan da ya yi wancan noman sai ya samu buhu ɗari da ya samu buhu ɗari noman damina ko noman idanuwar ruwa nawa ne zaka su buhu goma kula jiri da ke ko irin wannan noman yi a wata gonar shi kuma noman rani ne yi sai da hada da janar da kaza buhu biyar shi ne buhu biyar zai fita ina fatan kun fahimci waɗannan masayin nan saboda haka yanzu a nan lura da abin da za a fitar a matsayin zakka na ce mana noman ya kasu kashi biyu idan noma ne na damuna ko ya sha idon ruwa ne ko kuma jijiyoyin ne suka tsotso ruwan wannan zai fita da ɗaya bisa goma ne idan noma ne na rani abin da muke nufi da noman rani shine ya wahalar fito da ruwa ya wahalar ba da ruwa da janareto da ko da karfinsa da kaza da kaza bociki biyu haka yake shiga ya fito da shi ya shiga ya fito da shi ya shiga ya fito da shi to shi kuma anan ɗaya bisa ashirin ne mun gano wannan da kyau fi ma saka wani hadisi bukhari da muslim da ahmad da sun shi wani hadisi bukhari da muslim da ahmad da sauraito shi in muka sace karanta hadisi din fi ma sakati sama'u duk abin da sama ta shaya ai mun faɗi darasin mu ko 148 fi ma sakati sama'u duk abin da sama ta shaya ma duk sai saboda ka wanda ino man damuna ya samu goyon masara goma nawa zai fitar to ai wani ya fi wani girma goyon masara goma ai wani goyon ya fi wani goyon girma da ya sassake da ya gyara sai ya samu mudu mudu namu na nan mina sai ya samu mudu goma mudu ne da fitar ma saqatis sama'u duk abin da sama ta shaye shi ba sama ce ta shaye shi ba eh ban ji ba akwai mai cewa amma daga nan rana eh ai an yi magana abu hanifa ya ce ina ai lazim duk abin da sama ta shayar da shi duk abin da sama ta shayar da shi ko alayyahu ka noma ko ta ragu ka noma noman damuna kun lura da kyau ko ko ayoyo ka noma ko an ce ayoyo fa balle albasa da ake biyan kudin maka da ita ina fatan kun bayanci wannan da ke ko abin kawai da ba za ka fitar mai da zakka ba shi ne abin da yake yayi ne shi nan tsiran Allah ne Allah ne fitar da shi na shi saboda ai mace duk abin da sama ta shayar kama kuma haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya yi wallazi na amonu an fi kuma tsayi bati ma ka sabtun wa min ma an kharajana da kuma arba to min tabi'in ya ce kuma wani bayanin jinsi malamai sun gwamza da abu hanifa sosai da sosai akan wannan mu duba hadith babi na farko na kitabu saka babi na farko na kitabu saka inda ya ce haddasani an malikin an amar bin yahya almazini an abihi an huqal samitu aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ma duna خمس zaudi شرقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كل ورد كيكو وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة باب زكاة أمفانون غونا دا أكا نوما wanda bai kai wuski biyar ba wanda bai kai wuski biyar ba in dai bai kai wuski biyar ba to babu zakka a kansa wanda ya kai wasu biyar fa daga wasu biyar abin da isa ma shine abin da yake saka ina fata mun fahimci wannan to yanzu wannan hadisin yana bayanin wannan hadisin ne ko ku a'a wannan hadisin yana bayanin abin da ake aunawa ne sai ya kai wasu biyar amma abin da ba a aunawa kawai su ne mana in dai ba a auna ai kaga wannan ana auna shi shi yasa har za a samu ski biyar to wanda ba a auna wa fa karkashi ya ba a auna shi eh abin nan me yake suna ayoyi ba a auna shi alaihu ba a auna shi kubiya ba a auna shi eh ana auna kubiya ba ana auna kubiya ina fata kun ci magana abu hanifa malamai sun abu na da shi sosai malamai sun magana da shi sosai mu yanzu me ake fitowa da zakka kuna ji da ke ko me ake fitowa da zakka malamai suka ce abinda ake fitowa zakka shine almuqutatu almutakhadhu lil aishi ghaliban almuqutatu abinda ake ci a ƙoshi a matsayin abinci da ake samun alƙuwa don shine alƙutu al'utu al'uwa abinci mai gina jiki da in an ci za a samu ƙarfi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan a shine almukutatu abin da ake ci a matsayin abinci ba a matsayin marmari ba don shi an ɗauke shi ne a matsayin abinci ɗaya kenan almutakhazul lil aishi ghaliban wanda yake mafi yawancin lokaci shi aka ɗauka a matsayin abinci a matsayin abinci da ake zaune lafiya shine abinci ba a lokacin yunwa ba kullum ke ko ba kaga akwai abinci a lokacin yunwa na sallar salamata a lafiya amma in ba lokacin yunwa ba ne wannan abin ba abinci ba ne kamar kaga ana bin daji ana ɗebo tafasa ana ɗebo kunnen jaki ana miyar kunnen jaki haka ana kaza kaza na shiga wani hali a kwanan kwaki abinci ne mana almutakhazir al'ashir galiban student power ke na sp ne student power ne wannan garin kwaki ya yi abinci ne sosai ba ana teba da shi ba kwana ji da ke ko almukotatu abin da ake ci almutakhazir al'ashir galiban mafi yawancin lokaci shi ake ɗauka a matsayin abinci abin da ya za suka ce mafi yawancin lokaci don a fitar da lokacin yunwa abincin da ake ci a lokacin yunwa ba a lissafa shi a cikin abincin da za a fitarwa da zakka saboda yunwa ce ta sa aka ci shi kullum da ke ko galibi wannan abincin shi ne abincin da ake mazaka yanzu a nan me mu muka ɗauka a matsayin abinci masara abinci ce kullum da ke ko masara abinci ce ɗaya kenan dawa abinci ce gero abinci ne eh, shinkafa doya wake a'a rogo za mu ce ai tushen ake ɗaukowa eh eh ban ji ba eh a'a cewa yi alabar rogo sai na ce tushen ake ɗaukowa kwangon mun ce masara kullum da ke ko ai kaga ba a ce masa ba saboda da masara ake kaza da masara ake kaza masara gero dauro dawa shinkafa wake alkama da me ake yin bita masara da me ake yin taliya da me ake yin fulawa ba haka alkama sai ka ce alkama domin da ita ake yin ake yin taliya da ita ake yin sai ka ce da ita ake yin fulawa sai ka ce alkama ina fatan kun bai ci magana ta da ke ko doya ana ci a koshi kullum da ke ko kuma ba lokacin yunwa ba ana cin soyayya doya a ci a koshi in ana sauri ana cin gasasshiyar doya eh ana cin dafaffiyar doya ana cin sakwara kuna ana fate da ita duk ba lokacin yunwa ba wannan kakan ana batun sakwara ai lokacin shan iska ne ma kun lura da kyau ko sannan kuma ana busar da ita a samu alago a yi amala da ita a yi kaza a yi dan wake da shi a yi kaza a yi kaza ina fata mun fahimci wannan da wannan shi zai fassara mana karatun da zamu zo mu samu a ciki saboda in aka zo zakar amfanin gona ka'ida ake ɗauka ka'ida ba zatin abubuwan ba saboda in muka zo za mu zo mu ambaci abubuwan da su shi ya fi yawa a wuraren su a ce jurjuba a ce turmus a ce adas a ce kaza a ce za ka ji su gaba ɗayan an faɗe su ba ku da su ana to haka su man kuka zo kuna faɗan alkama a suna da himfa in gozu kuna cewa dawa kuna cewa masara kuna cewa kaza kuna cewa kaza kuna cewa kaza doya najeriya bai take fitar da kashi 75 ba na doya a duniya kuna jina da ke ko ɗaya kenan sannan mutane nawa ne suka biya ma kansu da iyayensu da kannansu da yayansu kuɗin maka da kuɗin doya eh kuna ji na da ke ko sannan ita ma ba kirga ta ake kwarya ɗaya kwarya biyu kwarya uku kwarya uku to yanzu muka duba cewar abin da ake fitarwa da saka shine almukutatu abin da ake ci a matsayin abinci ba abin da ake ci a kayan marmari ba kuna ji da ke ko mu a wurin mutu waɗannan abinci ne da ake ci a matsayin abinci yanzu mu nan gaba ɗaya faɗi babu wata fargaba ba a cin dabino a matsayin abinci kullum da ke ko su kuwa larabawa shi suke ci a matsayin abinci alkoti kotu sosai da sosai da azumi an kawo abinci haka na gota kula a abin nan a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna bude ta malam sai ga biyu a ciki innan wuraren ku ne sai ga wata sakwara za a fito da shi ko makamacin haka za a ga dabino a wurin su za a ga shi dabino ne gashi nan burjik dabino dabino ne ga shi nan burcik kullum da kyau ko shi ake ta noman shi kai ba ga wanda aka ce an aiko da shi najeriya ba ake sama da faɗi akan shi da azumi da aka ce an aiko da dabino daga saudi arabia a raba shi ga yankin da rikicin boko haram ya ya ritsa da su sai ga dabino ya isa kasuwa ana ta hada-hada a shi niger area kenan niger area eh e nigeria na tsallar salamatu wa lafiya za a ga ma'aikatu ne sosai ake da suna dabino a wurarensu yadda kuke da kamfanin sarrafa shinkafa kuke da rumbun adana abu haka suke da na shi ne abincin na fatan kuma yanci magana ta da kyau saboda ya ɗauki ka'idar abinda ake ake wa zakka shine ne abin da ake ci a ƙoshi al-mutakhadhu aish wanda ake ɗaukar shi a matsayin abinci kullum da ke ko shin da wani sharaɗin ko ba wani sharaɗin sai aka ƙara kuma ake auna shi ta ina aka ƙara awo a ciki saboda annabi salama ya ce walai fi ma duna khamsa ta aw sukan babu zakka a amfanin gonan da aka auna shi bai kai wuski biyar ba bai kai wuski biyar ba wannan shine asalin abin awo shine wasqibiya kuma da shi ake yawo ake awo wani babban abin awo shi kuma wuski biyar kowane wuski ɗaya yana ɗaukar sa'i ne kowane wuski ɗaya yana ɗaukar sa'i ne yanzu za ka ce sittin so biyar sai ba ka nauke na ɗari uku so biyar sai baka sa'i ɗari ina fatan kun bayance ne da kyau sa'i 300 kenan duk wanda ya noma masara ko shinkafa kuna jina da kyau ko kuma wannan dan abubuwan da muka ambata da ya kai sa'i 300 to yanzu ya noma abin da ya kai zakka yanzu ya noma abin da ya kai zakka suka ce a gram a gram shine gram gram a kilogram kilogram shine kilogram 653 kilogram 653 a kilogram kun ga a zaka kudi ne muke ai gram muke ta kira ba a kira kilo ba to wannan amfanin gona sa'i 300 shine kilogram 653 ah, idan muka zo kilogram misali shinkafa da ake buhun shinkafa mai 50 kg za mu samu 50 kg nau kenan shida a ku kara mu lissafi sha uku za mu samu domin a 600 shida a kilogram 600 shida za mu samu kilogram za mu samu buhun shinkafa mai 50 kg wadda ake kira a gwamnati za mu samu sha biyu sannan kuma ga hamsin sha uku kenan ma'ana za mu samu ah, buhun shinkafa mai kilogram hamsin sha uku da kilo uku kulwara da ke ko wannan wanda aka rubuta kuma aka tabbatar domin wani lokacin 'yan kasuwa sai su buga buhun amma ka duba kuma baya wa haka kaga matafifin ke na ga ainihin ke kenan kulwara da kyau wannan kenan yanzu idan muka dawo mudinmu na nan na bai kai sa'i ba mudin arewa ya ɗara sa'i eh? mudin arewa farin mudu tiya kenan ya ɗara sa'i ya huce sa'i kenan amma mudinmu na nan mina bai kai sa'i ba ku ɗauki ka'ida asali shine a samar da sa'i shine asali a rayar da abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya magana a kan shi na farko ya addu'a ya ce allahu barik lana fi mudina wa sa'ina ya Allah ka sanya albarka a mudun mu da kuma sa'in mu kaga kai yanzu ku ba mudin da ran sallam ya ce amfani da shi bane ba kuma sa'in da ya addu'a bane sai dai ka ce insha allahu ta'ala zai bi to amma a ce a samar da mudin domin a rayar da wannan karantarwar ta suna ba sai an zo ana cewa mudu kaza da farin mudu da mudun kaza da kilogram ba duk waɗannan abubuwa ne da sai su mantar da mutane asalin usul na shari'a asalin alfaf na shari'a man ji wannan da kyau a wani gajeren lissafi da muka yi mai abin nan eh, wanda yake ba a gama kaiwa ƙarshen lissafin ba an samar da cewar duk mudu duk sa'i goma za a samu mudinmu na mina goma sha hudu kullum da ke ko na ce muku a wani rahoton farko na lissafin da muke magana a kai rahoton farko na lissafin da muke magana a kai la'alla kafin mu kammala maganar abinan zakar amfanin gona za mu zo ga matsaya a kan shi ɗaya kenan ko kuma ga karatun risala yana dab da maganar zakar la'alla mazo da za mu abinan da su sa'i goma mudu na mina sha hudu sa'i goma mudu na mina sha hudu kaga dama mun ce sa'i ya dara mudu wannan babu sabani a kan shi ina fatan kun mai wannan da kyau yanzu kenan a sa'i ɗari muna da mudu mina nawa ɗari da arba'in wadda ce da kyau mudu mina ɗari da arba'in to yanzu a sa'i ɗari da sa'i ɗari uku shine wasu biyar

ko dawa ce duk abubuwan da ake fitar mai da zakka ya auna ya kai mudu 420 a buhu buhu no kenan buhu biyu ne akwai mai wanda ake mai dinki na sama akwai wanda ake mai tuliya akwai dinki akwai tuliya galibi manoma da wanne suke yi dinke eh? ne ɗinke shi mudu nawa ake samu a ciki

da shida ɗugu arba'in da shida kamar mudu arba'in da shida kenan ko bai kai ba bai kai mudu arba'in da shida ba kenan duk wanda ya duk wanda ya noma hatsi a nan duk wanda ya noma hatsi da ya kai buhu ya wuce rabi duk wanda ya noma buhu shida bakwai babu kaɗan duk wanda ya noma amfanin gona da ya kai buhu bakwai babu kaɗan kullu da ke ko babu mai albafa babu mai jumbo wannan farin buhu din nan shi ma buhun ai kala kala ne wani ya fi wani wannan dai da ake amfani da shi a gona a tsawon wani lokacin wasu gonakin wasu manoman manyan buhu suke amfani da shi wannan dai jumbo din da ake amfani da shi duk wanda ya noma shi buhu bakwai babu kaɗan to ya noma abin da ya kai tsaka abin da isa kuka ji na yi wannan maganar da yawan mutane sun ɗauka buhu goma buhu ɗaya sai ya noma abin da ya kai buhu goma sannan ya noma abin da ya kai zakka in bai noma buhu goma ba bai kai zakka ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne eh ban ji ba eh a ai yanzu da mun kai buhu an kai buhu kuma ya zama na ko ina ke yanzu an kai buhu ai amudu ne yake shan bamban ina zuwa kaɗan amudu ne yake shan bamban saboda haka duk wanda ya noma amfanin gona da ya kai buhu bakwai na farin buhu da muke magana tun kenan ba mai el ba ba manyan buhuna ba da ya kai buhu bakwai buhu bakwai babu kaɗan ya noma abin da ya kai zakka kun lura da kyau kun fahimce ni yawa domin abin da ke kwakwalen mutane shine ai in mutum bai noma buhu goma ba to bai kai zakka ba ko lura da kyau abin da ya zaka ji ana cewa duk goma ɗaya duk goma ɗaya ana nufin idan ya ka wanda ya noma buhu goma buhu ashirin buhu talatin buhu ɗari buhu ɗari biyu buhu ɗari uku shi ake magana duk goma talatin duk goma talatin don shi zai baka lissafin ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya kenan yanzu ya noma buhu ɗari da biyu biyun nan tana da zakka kuna jina biyun nan tana da zakka zakar amfanin gona da zakar kuɗi sun yi kamanceceniya ta wani ɓangaren sun saba ma juna ta wani ɓangaren sun yi kamanceceniya ta su asali ake daga sama ake tsargewa kaga zakar kuɗi muna cewa gaba ɗaya abin da aka tara a raba arba'in sai a fitar da ɗaya zakar kuɗi to haka zakar amfanin gona gaba ɗaya abin da aka noma a raba goma a fitar da ɗaya noman damina kaga kenan da a raba goma ne a fitar da ɗaya har buhu dubu da biyu da ya noma wannan biyun tana cikin za a fita mata da zakka ba za a ce ita aukasu ba ce a dabbobi ne ake da aukasu ba a fita musu waɗanda ba a fita musu da zakka a ce raƙuma biyar akuya ɗaya raƙuma shida akuya ɗaya raƙuma bakwai akuya ɗaya raƙuma takwas akuya ɗaya raƙuma tara akuya ɗaya raƙuma goma akuya biyu a ga wannan auƙasu ne waɗannan su ne wanda ba a fito musu da zarka to amma a amfanin gona za a tsarge ne daga sama har ƙasa noman damuna a raba goma a fitar da ɗaya kaga a buhu dubu a raba goma a fitar da ɗaya muna da buhu nauki na zarka buhu ɗari shi ne na zarka sannan kuma wannan buhu biyun da ya saura shi ma a raba goma a fitar da zakka buhu biyu ne kowane buhu mudu 100 mudu 65 kaga buhu biyu yana da mudu 130 mudu 130 a raba goma mudu 13 sai ya auni mudu 13 uku shine zakasu wata kuma ya ci magana ta da kyau ku bannin saukatu kuma sarakan noma rike tambayar ka rike tambayar ka rike tambayar ka kuna jina da kyau yawwa ta ina suka sha bamban dan na ce muku zakar kuɗi da zakar amfanin gona sun yi kamanceceniya da juna ta wani bangare sun sha bamban ta ina suka sha bamban zakar kuɗi yi shekara ta kyau zakar kuɗi zakar amfanin gona wa atu haka yau hasani nan suka sha bamban amma tsarge wasu gaba ɗaya a lissafin a raba goma a cire ɗaya noman rani abin noman damina ko kuma noman da eh, idanun ruwa ne ya shayar da shi ko wani dam ne ya shayar da shi wani dam ne ya shayar da shi amma idan ya zama na a dam din su suna gefe ne su suke jin ruwa daga dam din suke shigar da shi gonakinsu to ɗaya bisa ashirin ne eh ai ruwan ba da kanshi ba daga dam din ya shiga gonar ba su suka ja ruwan daga dam suka shigar da shi gonakinsu yanzu za su ba da ɗaya bisa ashirin ne kuna ji da ke ko amma idan ruwan ne kawai da kanshi yake shigowa sai dai suna su kawai shine su yi direction din shi su toshe nan su buɗe can su toshe can su buɗe can shine kawai nasu to wannan ɗaya bisa goma za su fita ina fatan kun ci magana ta da kyau kenan ina daɗa jaddada mana mu cire daga kwakwalen mu cewar sai mutum ya noma buhu goma ne ya kai zakka duk wanda ya noma amfanin da ya kai buhu bakwai babu kaɗan to ya kai zaka sai a hakan zai raba shi gida goma in noman damina ne in noman rani ne ya raba shi gida ashirin ya ɗauki ɗaya ya bayar a matsayin zaka amma kada ya ji cewa ai buhu bakwai ya noma babu zaka a ciki ana cewa ma buhu bakwai babu kaɗan akwai zaka a ciki balle shi ya noma buhu bakwai wani ya noma buhu takwas sai ka ce buhu bakwai a raba a raba goma kowanne buhu yana daukan mudu 65 wana ji da kyau ko 65 so bakwai nawa kenan ina rasu kwana kuta ɗari hudu da hamsin da biyar to kun ce ɗari hudu da hamsin da biyar a raba uku a raba goma eh 45 da mudu biyar eh ma'ana mudu 45 da rabin mudu mudu 45 da rabin mudu shine zakar buhu bakwai mana kaga bai kai buhu ɗaya ba saboda abinda ya noma bai kai buhu goma ba kuna ji da ke ko saboda abin da aka noma bai kai buhu goma ba inda ya kai buhu goma sai zama buhu guda ne cicir zakar shi to da bai kai buhu goma ba to kaga sai aka ce fitar da mudu 40 mudu mu na mene kenan mudu 40 da da biyar ko ce ko da kuma rabin mudu shine ina fatan kun bayyace magana ta nake wannan in noman damana ne in kuma noman rani ne shi yi wahala shigar da ruwa shi yi wahala ɗebo ruwa da ba da ruwa kaga zai ba da mudu ashirin da biyu da kwata ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau noman rani kaza noman damina kaza saboda haka saboda haka matsala ta farko a amfanin gona wanda ake fitan mai da tsaka shine almuqtatu almutakhadhu lil aishi ghaliban kuma allazi yukal wanda ake aunawa sai da sallallahu ya faɗi lafazin au na yi cewa, laysa Safi ma duna khamsati au sukan sharaka shi ko alaihi huwa ba auna shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau na ɗaya kenan matsala ta biyu shine idan noman damuna ne ko kuma noman idan ruwa ne kawai dinga malalar da ruwa shiga gonar ko kuma danshi ne kadai ya isa gonar ta sha wannan zai fita da ɗaya bisa goma idan noman rani ne shi wahalar ɗebo ruwa da zuba mai a janareto da ko kuma dabbobi ne su suke kaza duk da gadam ɗin a kusa amma su suke jan ruwa su kai gonar su suke kaza suke kaza ɗaya bisa ashirin mun fahimci wannan da kyau mun gane wannan za su rufe shi tukuna a na cikin ake da yamuna wanda da zarar shinkafa an fito da an cire ta daga zanganiyarta kun lura da ke ku an cire ta daga zanganiyarta yan tana cikin kwansanta kenan galibi ana sai da shinkafa a haka a kasuwa shan sherata eh haka ake saiwa to haka ake fita haka zaka fita da zakata a haka zaka fita da zakata a ba bakwai ba idan bakwai ya noma yanzu muna magana shi wannan sarkin noman bakwai ya noma ko bakwai babu kaɗan eh. a a bakwai babu kaɗan fa yi eh mana ba wai ba masu ya shiga bakwai ba in ya shiga bakwai in ya shiga irin shida ɗin nan da kusan iya wuyan da arba'in da biyar ya kai zaka buhu shida da ƙaramin mudu manar mai na arba'in da biyar insha Allah ta'ala ya kai zaka eh ta ina ne rikici ta ina ne rikicin faɗin mishi eh goma ne ni ma na da wani kuma nuna zauna kai shi ma ya dide shi ne amfanin zuwa karatu kenan har gaske shi ya isa ai sun ma yi kokari sun fitar ko in ji wani ya isa wa alaikum salam nam kawo gona yau eh. a yau sai ya samu jinkiri zuwa kwana uku kwana hudu zuwa sannan ya ya yi ganganci daga lokacin da aka raba aka aka aka aka sussuke aka gyara shine ba koi ba shi kake nufi ba an sussuke an zuba a buhu an wuce da su gida ya kafin ya fita ma ya share daki ya ce an zo nan za a zuba ai wasu daga nan gonar suke wuce da na zakka ya kai wanda za a kaiwa na gida a kai zakka wannan ya fi tambaya ta biyu na kamar an gama yanke dawa a eh, gona yawancin eh. gona sai a ce jami goma yana da daya da eh. kuma bai kai wannan yanayin gudu ya dangana ku lura da kyau ba mun kore duk dami goma ɗaya ba ne ba mun kore duk buhu goma ɗaya ba ne ba mu kore wannan ba kun lura da kyau ko me muke magana cewar sai muna magana ƙalla ne yanzu wanda ya noma dami ɗari cicif haka ya noma yana da zakar dami nawa goma shi a wurin su duk dami goma ɗaya ne haka yake wanda ya noma buhu ɗari duk goma ɗaya duk goma ɗaya yana da buhu nawa goma yanzu muna da magana ne da wanda ya noma buhu bakwai ya noma zakka ya noma abin da ya kai zakka kun lura da kyau ko muna magana da wanda ya noma buhu ɗari da uku ai uku ta kai bakwai ba uku nan ba za ka ce aukas wani irin na dabbobi uku nan tana da zakata sai a zo a ce to zakar buhu uku nawa ne bayan ya fitar da buhu ɗari ya fitar da mudu eh, buhu goma sai kuma ya zo ya fitar da zakar buhu uku saɓanin dabbobi kun lura da kyau saɓanin dabbobi shine abin da muke magana mafi ƙarancin abin da mutum zai noma ya zama na ya noma abin da ya kai zakka shine ya noma buhu jumbo kenan farin buhu ya noma abin da ya kai buhu shida da ɗoriya ya noma abin da ya kai zakka sai ya fitar da zakkarsa in noman rani ne ya raba gida ashirin ya fitar da ɗaya in noman damuna ne ya raba gida goma ya fitar da ɗaya kullum da kyau in kuma noman duka ne fa in noman duka ne fa sai malamai suka ce sai mu duba muga wanne ya fi yawa kun gane ko sai mu duba muga wanne ne ya fi yawa a noman in noman rani ne ya fi yawa to sai ya bi zakkar rani in noman damina ne ya fi yawa sai ya bi zakkar damina in kuma ya yi daidai wa daidai fa na zo muku da atalƙi na alƙawdi abdulwahab za mu karanta sai kuma ga lokaci ya yi halinsa Walaikun salam. Eh, eh, an karatu mu zai zo nan gaba. Ka karatu ana yin wanda ya fi zama wajibi a ka ne matakin farko. Shine. Amma ku lura da kyau, ai mun yi mun kai matsaya kan buhu. Tunda an ce buhu farin buhu, to in ko a arewa ne ko a nan ne, in dai ka noma farin buhu ba mai el ba, wanda ya kai buhu shida da ɗoriya da ya irin ƙirjin buhu ɗin nan to ya kai zakka ko a arewa ne ko a gabas ne ko a yamma ne ko a kudu ne ya kai ya kai zakka kuna jina da kyau batun cewar sai ka noma buhu goma sannan ya kai zaka babu shi a littafi kwata-kwata wannan kitabar asiri hmm. kuma duk za mu zo a yau karatun farko ne amfani abinci za mu zo a jinas za mu zo jinsi da farfara da ƙaura duk jinsin su guda ɗaya ne dawa farfara da dawa ƙaura da wata nau'in kamar mai burtintina burtintina haka za ga wata burtintina ce wata kuma ba burtintina ba ce zubin ta haka yake ka lura da kyau ko akan ware su ne a ba da wakai ko a ba dabbobi wani lokacin kuma ba a noma da yawa ba akan yi salala da su a kowace ake yin salala da ita duk ana lissafa su sai dai ba a fitar da su a matsayin zakka kun ga za mu zo mu yi don su kun lura da kyau sannan za mu zo mu yi magana a gonar shi ta kudu ya noma masara buhu biya amma a gonar shi ta arewa a damanar da ya noma masara buhu uku ba a gona ɗaya ya noma su ba amma a damuna ɗaya ce kuma duk nashi ne kuma duk noman shi wana ce na da kyau ku wani allah ya hore mai ya yi zakar kuɗi ya yi zakar dabbobi gashi kuma zai zakar amfanin gona wani kuma zakar amfanin gona ne wani kuma zakar dabbobi ne wani kuma zakar kuɗi yake yi aha ka ce me kamar wanda ya nome shinkafa buhu goma ko eh. biyar eh. to ma'ana babu cikin ta insha Allah sai sadaka eh, ban ji ba za a za a yi a yi duk za mu zo insha Allah ta'ala da kuma wacce ya dan ci mana ya ɗebo an ci an yi wajen sati uku ita ake ci a gidansu sai a ɗebo wacce aka ɗebo yau ita za a ci jibi gobe sai a ji a sake ɓallo wasu sai a gyara a shanya a ci sannan kuma daga baya sai ya zo ya girbe gaba ɗaya ya kaza na ce za ta zo nan wasu arma to shi kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك